حسن حسن الجاهي والمصطفى مضمن عن الذي فهو بين عيدا بلا خصبان هذا وقد بعد المدى وتطاول الذي هو موجب الإنسان ولذاك كأنك كابد جمرا فصل أبو عن حرب الجيران والله أعلم ما الذي في قلبه فيه علم الواحد النار في القلب أمر ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان بر وتوقع تأكيد وصبر معرضا والشكر والتحكيم للقرآن سبحانك من فضله بين العباد في الفضل والإحسان فالفضل عند الله ليس بسورة الأعمال بل بحقائق الإيمان وتفاضل الأعمال يتبع ما يقول فيها, فيها من البرهان حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجعان ويكون بين ثوابها وثوابها عفة بلا خصبان هذا عطاء الرب جل جلاله Şu an nabatian, kami nambah. Kamu masih antar sahabat. Ada apa-apa. Nampak orang pasang. amma to mun saba mu ba fasalin jarida a tambayi bako mana wanda ya rike addini wata al'islamu gari wasa yau ido gari ka nemi wanda ya rike addini a yau sai ya yi aiki da shi al-mustafa ma wanda ake takura ba. wanda aka matse shi anil ladhi yalqahu daga abun da yake samu fa baina idan tsakanin makiya bila husuba yanzu ahlus sunna ma kawai in kace ahlus sunna ba san adadin makiya kamar mun kaje ka zauna gindin bishiya ma ita ma ta dauke bishiya kike rikin wanda yi da shi wani wuri bishiya haki haki yi yau to haka wai wa abin amma wannan zafin zafin duk da mai gari na ba mu labari wani da ya faɗa da A can a garin sun je daga dai rarar kafu aka gangara har zuwa garin su ya ga duk komai ya kwashe ke kai azzalumi ne kaza mugu aka yi je zake da shi da ita wani ce har hindin gishiya in ya zauna ya ta kai masa mutuwa ta shi tun da kaza shi. kyar ya dawo nan da ya masa shirke shirke na ga kafa ya dawo cikin jin bishiyar ne yanzu yin da ya ta maka maka shi kyan da kala gidi ya amma wannan sai da yanzu wannan ya tafi wannan tafi ne ta maka tambayi mutumin da ya rike sunna me yake tsantsana a wurin iyalansa me yake tsantsana tsakaninsa da 'ya'yansa menene yake ɗanɗana a makota menene yake ɗanɗana wurin makala-makala makala yana da yawa kasuwanci yake koyarwa yake yi aikin gwamnati yake yi noma yake yi kiwon yake yi duk inda kake inda sana'ar ka sai an zama mai A هذا وقد بعد المدى Wata tsawon walal ahadu lafiya kuwa muke wannan kenan. Wata dabbabin odin ma da, sai nisan ya yi nisa. Wata tsawon walal ahadu ya dade a lafiya kuwa muke bule in sani wanda ya samu tsakanin. Wani za ka an harridin niran walizaka saboda wannan kana ba nan ya kasance wanda ke rike da addini ka kafi dijin amma wanda ya rike wayan wuta da dai mun san garo shi amma wayan wuta ai ka fi karwa shi balai in ka riko wani wuri ne da ya kunce ne a ka idan ka riko sai dai ka ji kafi da ta ma ka daga fara ka samu ka susale daga hannunka, an ku ba haka baka kane nan Ba haka wanda za ka ainihin kana ka kabili jangon fasal a abu dambai labarin an jinsa ya yi biya shi an harrizin irani da zafin wannan mutum wallahu a man ladhi fi qalbihi yakfihi ilmu tawhid sai nani wallahu a'lamu Allah shi ya san abin da ke malla zai fi qalbihi yakfihi ilmu alwahidi sanin kalle ta ci karshe shi almannanu mai kyauta fil qalbi amrun laysa yaqduru qadarahu illa allazi atahu lil insa fil qalbi azuciyar amru akwai abu laisa ya kaduru kadarhu ba a iya fatan abin da yake ji illa allazi atahu sai dai Allah nan da ya bashi abu atahu lil insani durun wa tauhidun wa sabrun ma'aridun wa shukru wa qur'an ai wanda yake wannan ayi دقا دا توحيدي بنوعي بأنوائه ainihin uluhiyya a sama uwar sifar jiya ne muke karatun rububiyya ko a tsare ku na ga rububiyya ya magana din a da kuma haƙuri akan cutarwa ma'aridan gashi ya karbi ya rungumi kaddarar Allah wa shukuru ga godiya wata ce mu lil qur'ani da kai to wata matsala ta zuwa ga qur'ani subhanaka fi fadlihi bainal ibad ifadakamu lil fadli wal ihsan subhana sarki ya tabbatar wa kafin fadlihi mai raba cikin kansa بين الإله بين الإباد فذاك مولي الفضل في عبادة كوكب والإيثار فالفضل عند الله ليس بصورة أعمال بل بحقائق الإيمان إن الله لا ينظر إلى أعمالكم بل ينظر إلى قلوبكم نظر القلوب نظر الإيمان falfalun daraja inda Allah lahi laisa bi surati ka samu shiga ka samu ɗaukakar auren Allah ba su ura ba ne ba da ayyuka ban bi haɗa a kalbina shi ne ake cewa bakar ya fi mutane na tafi a nus imaninsa daban ne bai mutane aiki ba amma fa imaninsa ya fi na mutane وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب فائل من البرهان وتفاضل الأعمال في في تعيك يتبع ما يقوم بقلب فائلها yana biyan abun da يرمي mai aikata من البرهان حتى min

ya zauna ya rauga. duk daidai suka yi amma idan fi rutubatin tabadu da na da iyali matsayin a ɗaya abin da ke bayyana mana ido هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في وفي رجحان أما ون وبينهما تكانس كما بين Kama sama da سمع karatu aka na aka yi tare amma kuma daraja daban-daban ka inda zai kwanta hijira su kai tare wanda ya hijira wanda ba ya hijira ta amma manufa ta raba wannan yayi ne saboda addini wancan yayi ne saboda mace wancan yayi ne saboda ana samu duk wanda ya zo bai da aikin yi ya kan samu aikin yi an sarawa na sadaka an sarawa na runguman mutum wani da ita tafi ya je can an maida masa da arzikinsa shi ma bara ya zo yi yi din a maida masa da arzikinsa to dai a sarari daidai suke amma daban-daban kai ba mu da haƙuri da muna da haƙuri sai mu haƙuri da mutane amma mu gaskiya in kai mana ba daɗi hada wa bai na huma kama bai na sama والعرض في فضل وفي رجحان ويكون بين دعوة وثوابذا رتب وصبا ويكون بين ذا أكان لا دم ولا لا دم ولا رتب يكون بيت مراتب مضاعفة ila husbani sadaka sai aka yi kudin da suka fito daga aljihunka suka shiga wani wuri sai a baka goma idan suka fito daga aljihunka ka zuba a wani wurin sai a baka ɗari bakwai sannan a fa maka rai gyara niyya in ka gyara niyya za a baka miliyan hmm? sadaka iri ɗaya ce to amma tsakanin su saboda manufan daban-daban ne wannan maganin yunwa ka bashi tufa ka ba shi koyi maganin sanyi a'a hanya ka nuna masa amma a wanda yake na addini shi kan nunki haza a rabbi jalla jalalu abi haka sayya sai shi kuma sai ai hakuri sai gobe mun ya sai jango ah, ne Sako? Jiyan nan da rana sai da na ji sai da na yanke mana mun ka kalli a ɗaki na za ka sauke a ta gani ita suna na manta sai ɗan kuma manta da ni. Amma yadda kai din nan ka ci gaba da yi. Yanzu in na ce zan je na ɗauko na ci lokacin masu.